ya masu jikin to me zai so ga mara lafiya can kare kuma ka zo na kai kana kuka ko wacce kake ji ta mutu ne ka san ni ne na kusa da ɗakin nan na akwai mara lafiya na nima na eh ban Allah kai wa Allah ka ga menene faru kake kuka in wani taimako kake nema zan iya baka in kuɗi ne suka gaza ma sai in yi arama in kuma wani maganin aka rubuta ba ku da kuɗi zan siyo muku to abinci ka shi ka sa abinci a gaba ka ci abincin ne kai wa Allah ka gan abin da yake damun ka Yeah? ka sa abinci a gaba kai shi kuma abinci ba so a ajiye shi kuma isanyi hawa hmm? bawan Allah Allah ka shiru Allah ka shiru na gama aka gaya mai faru wai me ne Allah ina mara lafiyar tawa eh ina jin to yanzu nan na fito eh na ɗauko abincin nan a gabanta eh ta ci ta rage eh sai muka haɗu da likita mm. sai nake tambayar sa mm. wai shin me yake damun ita ainihin wannan yayar tawa ne eh sai ga mun waya shela sace da ita La cutar lasa La cutar lasa La Kace la cutar lasa Ba kai za ka kuka ba ni ne zan yi kukan Tsaya haka tsaye da ka. in fara nawa tsaya Tsaya in fara nawa Wala ne ya kamata in fara kukan nan ba kai ba wallahi wayo lasa ni ta lashe ni kenan shi na gaban da na ci kuma bi na za ka dan uban ka ka za mu mutu tare wallahi ne ka za mu mutu tare ni ban ci ba baka ci ba ban ci ba ni ai ci aka da wanda yake kusa da mai lasa eh. da wanda ita ba mai lasa eh. da wanda ji numfashin mai eh. lasa da wanda ji abincin mai lasa kana nufa ne mai lasa yanzu <laughs> Ka sa kawai. A tafi da shi. Ka karasa. A dala tafi da shi. To tunda dai ni nan gawa ce lasa ce kawai wurin lashe abincin nan. Wala ba ka za ka yi kuka ne ba. Wallahi ne da ya kuka wallahi. Wayo lasa. Wayo lasa. Lasa. Wayo lasa. Wala Wala Ya hat Eh barka da ya hat Kai ma ka zo? A'a ya hat a garin da ai wanda zai ka zo dubiya kenan Jami'a jan aiki Ya za yi Ai haka alaji Ba komanci Ai haka a ci To yawa kaka ci in ban da ku da kuke da ragowar imani a garin nan kaf garin nan waya zai ma bismillah to ai ka so dan uwanka abin da ka so kanka ko ba haka bane ai shine imani shi sa nake son ga ina kusa da kaiwa ai shine imani maza ci Allah sauri ka cinye saboda kai lalace alhamdulillah eh maza ka ci Allah ya taimake ni yawwa alhamdulillah Allah ya taimake ai kaga mutuwar yawa ai kaka ce eh kaga ba zan tafi ni kaɗai ba hmm, lasa lasa cutar da ta shigo gari sabuwa eh. lasa wannan abincin na mai lasa ne Eh wani amai yoga ni ma nan ita gari ba dai ka rike ni ba a ah, tafi jan daga baki da wadda daga baki da wala daga